السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم جماعة شاءكو قوات جماد الأولى hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da biyar daidai da sha huɗu ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani akan falalolin annabawa da kuma darajojinsu da bayanai dangane da maɗaukakiyar darajar da Allah maɗaukin sarki ya fifita annabi a birbishinsu su duka Allah maɗaukin sarki ya sa dace tun da muka fara karatu a cikin wannan littafi mala yake mana bayani da ke da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda bayanai suka kai mu ga a yau za mu tashi babi na arba'in babu fada'ili isa alaihi salam babin da zai bayani dangane da falaloli na annabi isa amincin allah tabbata gare shi annabi isa ɗaya ne daga cikin manzannin allah maɗaukin sarki wanda kusan duk abin da ya faru ga annabi isa sai da allah madaukin sarki ya mana bayanin shi cikin alkur'ani tun kafin haihuwan mahaifiyar shi idan allah yana da hikiman da ya saya waɗannan bayanai domin akwai shirin da yake da shi a bisa ƙudurar zai yi isa domin idan ba a san asalin maryam ba to waɗannan mutanen da suka karkace aƙidansu ta ɓaci gani da ita za su iya komawa da baya ma su ce ita kanta maryam ɗin a haka ta zo kuna fahimtar wannan da kyau ko domin isa allah maɗaukin sarki ya bayyana mana salon halittar shi irin wannan salon halittar ne allah maɗaukin sarki ya bi wajen halittar annabi adam ba uwa ba uba allah ya yi shi domin ya jawo hankalin al'umma ya bayyana musu kudura da iradin shi a duk abin da za ka ta ma gaba to nufi Allah domin Allah maɗaukin sarki zai iya komin da wallahi ba kai tsammani ba in dai Allah ya Adam a irin wannan yanayi kuma babu wani misali na Adam wanda ya gabata haka Allah ya ga dama ya yi sannan ya zara haƙarƙari ya hawa'u in ka so sai ka ce ga uba amma ba uwa halittun nan guda biyu da Allah madaukin sarki ya yi su a haka idan abin ta'ajjabi ne da mamaki to sun fi kowanne in abin a ɗauki hankali ne sun fi kowanne ɗaukan hankali a ce ga ɗan adam bai da uwa bai da uba ga wata ‘yar adam ɗin da uba ba uwa to sai kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙara juyo da samfarin halittar sai a isa da uwa ba ba uba don ya nuna ƙudura da iradar shi kenan ko babu alaƙa tsakanin mace da namiji in Allah ya nufi ya yada halittin shi na mutane a bayan ƙasa zai domin ga Adamu nan ya ishe ku misali kenan kada wani namiji ya rika tinƙaho ko wata mace ta rika horaf hancin cewa ai sun taimaka wajen samar da nau'i da jinsin ɗan adam a bayan ƙasa in Allah madaukin sarki ya ga dama da su da ba su sai ya aikin shi mataki na gaba idan da Allah madaukin sarki ya ga dama ya aje mata gefe ba zai aikin samar da ɗan adam a bayan ƙasa ba zai yi kawai namiji in yi kaki ya tofar kawai sai a ga wani ɗa irin shi ya bayyana wa ma zalika ala bi arzi Allah Allah zai iya haka ko kuma Allah madaukin sarki ya kaddara maka ka je ka samu ɗin ya ka sha kana yunkurin kashi kawai sai ga wasu ƴaƴa biyu sun fito mun gane wannan ko kuma Allah madaukin sarki ya kaddare ka ji ƙaiƙayi a haƙarƙarinka kana sosawa sai ga gaɗa ya tsuru wallahi duk Allah maɗaukin sarki zai iya wannan Allah ya jingina matan ya fasa aiki da su sai ya yaɗa jinsin halittan da yake son ya yaɗa ta yanayin da babu uwa sai uba kuma ya bayyana haka akan halittan hawwa'u in Allah madaukin sarki ya ga daman yada jinsin dan adam a bayan ƙasa ko ba namiji sai ya jingine shi gefe fasa aikin da shi sai mata kawai su rika cin abinci su koshi kamar kajin turawa ana bure keji kawai sai a ganta da ƙwayaye ba san yadda aka yi ba ku kwana da ita kana tashi ga ganta da ɗa ya aka yi ta ce maka haka Allah ya ƙaddara kuna fahimtar wannan da ke ku to wannan hikimar ce fa Allah madaukin sarki ya nufin ja hankalin al'umma su gane amma da Allah ya nufi wasu sun tabi a ƙarƙashinta sai so koma suna da'awan cewa annabi isa ma Allah ne dan Allah ku kallo ta irin ke kisa ya jama'atul muslimin duk wanda Allah madaukin sarki ma baiwan gane addini da imani ya gode ma Allah yanzu ka kalli gayyen kiristocin duniya kai kaka kalli na duniya don Allah kalli na garin mutane ne masu wayo masu dabara masu ilimi na zamani masu tattali sosai duk abin da kake nema kai a wani fannin ma in ka ka duba sai ka ga ba wanda ya kai su gogewa amma Allah bai masu tukwicin imani ba kai Allah madaukin sarki ya zaɓe ka ya maka baiwan imani sai gane wallahi kyauta ce daga mai duka yanzu wannan hikimar na halittar adamu maryam isa da hawawu duk ba su gane ba wallahi ba ka gane cewa suna da yawa sai yan ɗariƙar roman catholic a ce papa roma zai zo za su yi taro ka gansu ga sunan yadda ka san ƙasa dukansu ba su gane ba kuma allah bai ga daman ya ganar da su a bisa kai yanda ya ganar da kai ba mun gano wannan da kyau ku kuma ikon Allah gasu da himma gasu da ƙwazo gasu da taimako gasu da tausayi To waɗannan abubuwan ka kalla ko sai ka ce a'a to wa a ce duk ba su gane ba wallahi ba su gane ba Ƙa'ida ce ta Allah in innaka la tahdi man ahbabta walakin laha ya yahdi man yasha kuma ƙa'ida ce ta Allah a mataki na biyu da yake cewa da Allah ya so la amana man fil ardi kulluhum jami'a kowa da ya imani mun gano wannan da kyau ku kuma da Allah madaukin sarki ya ga dama ya ɗora mutane a bisa shari'a Allah da su sun shiri mun gano wannan da kyau ku amma haka Allah ya ga dama shi zuwan annabi isan dan Allah ya nuna kudura da irada sai kuma wannan ta zama dalilin taɓewan da yawa Yasa dama haka matsala take zuwa in ta zo yudhillu bihi kasira wa hadi bihi kasira wallahi wani alheri zai zo alheri ne amma wani sai fassara shi da sharri wani sharri ne zai taso ma al'umma wani kuma sai fassara wannan a matsayin alheri yasa Allah madaukin sarki mana tukwicin shiriya hadisi abi هريرة رضي anhu عنه wannan hadisi abu huraira ne ya ruwaito shi Allah madaukin sarki ya kara musu yarda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya ce ya ji annabi yana cewa ana aulan nasu ibn maryam na fi kowa cancanta na fi kowa matsayi da keɓantuwa da isa ɗan maryam duk wani kirista da ke bilimbituwan cewa isa nashi ne to annabi ya fi ka jin isa nashi kenan idan aka zo aka sako ƙasa mu al'umman musulmi mun fi kowa tinƙaho da jin annabi isa namu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko lalle isa namu ne wal anbiya'u annabi ce su annabawa dangane da ƴan uwantakansu da tsari na gudanarwa a bisa isar da saƙon Allah auladu alatin ka ce ‘ya'yan kishiya ne kun gano wannan wannan misali ne daga annabi ba wai ‘ya'yan kishiya irin ku mata da kuka yada hassada a gidan zamantakewan aure kuka fitar da wasu ‘ya'ya sunansa ‘yan uba ba ba irin wannan shirman manzan Allah yake magana a kai ba ana magana ne dangane da su a bisa tsarin yadda suke isar da da'awa to wanda ya aiko su ɗaya ne sai dai wajen al'amarin shari'a ne shari'o'in nasu da salon isar da saƙon ya sha bamban kamar yadda za ka ga wannan uwashi daban wancan uwashi daban to haka su ma suke ƙabilan da suke a kai ta sha bamban da ƙabilan da wasu suke irin al'umman da aka aike su wajensu sun sha bamban da juna saƙon da suka je isarwa shari'o'in suna da shan bamban da shari'o'in da wasu suka je isarwa ina fatan kun gano wannan da kyau shine abin da manzon Allah yake nufi amma harkan nasu iri ɗaya ne ɗan gida ɗaya ne masu kama ɗaya laysa baini wa bainahu nabiyyun tsakanin annabi Isa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace babu wani annabi a tsakaninsu kuna gane wannan da kyau ku kai tsaye daga manzon Allah daga annabi Isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ku samu mamaki wannan rufin zamanin to ɗaruruwan shekaru ne fa kuna fahimtar wannan ba wai shekara goma ne hamsin ɗari tsakanin manzon Allah da annabi Isa ba shekarun suna da yawa Allah bai aiko annabi ba a wannan tsukin lokacin ya bar al'umma haka Allah madaukin sarki ke harkar shi yanzu misali ka ce tun bayan ai ta da war Allah madaukin sarki yema shehu dan hodiyo ba ƙara da awon musulunci ba har sai zamanin Abubakar gumi akwai malamai da sun taso sun yi da'awa amma kun sa abun mamaki Allah madaukin sarki mai yiwa bai sa albarka ga da'awanta burin ƙasa ko ta yi albarkan amma bai ɗaga sunanta ba sai lokacin da ya so ina fata mun gano wannan da kyau don wallahi ka ga sauti da Allah maɗaukin sarki zai ɗauka na da'iya ya ɗaga sama wallahi Allah ne yake ga man yi haka kawai wallahi ba ilimin mai ilimi ba ne ba ƙoƙarin mai ƙoƙari ba ne wallahi ba himmanka ba ne Allah ne kawai in ya ga dama wallahi sai ya yi nan cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki sai a waye gari ku barkatai kuke amma wallahi sai Allah madaukin sarki ya tafi can wani ƙauye sai ɗauko wani ce shi zai kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ba annabi a tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wannan hadisi malai shi al bukhari ya fitar da shi a littafi na 60 Kitabul Ambiya. anbiya a lamban babi na 48 babun wazkur fil kitabi Maryam malai shi hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala wannan hadisi Abu ne Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ya ce na ji annabi yana cewa ma min bani adama babu wani ɗan adam kaf kowaye mun gano wannan da ni da kai da iyayena da iyayenka ɗalibaina da naka aminaina da naka kowa mauludin wanda inda ya haihuwan shi aka yi illa ya masu shefanu hina yula face sai shi ɗan ya shafe shi a san da aka haife shi fa yastahillu sarihan sai ya barke da ihu da kuka shine kukan da kake jin jariri ana haihuwan ya sai har likitoci ke cewa idan aka haifi jariri bai kukan ba tsikare shi sai yayi suka ce akwai amfanin da yake samar mashi kaga mashirmanta maimakon su zo su musulunta su tambayi annabi menene ya gaya musu Ku gano wannan da kyau ku shedan ne yake taba shi wannan aikin shi kuma shedan yana mai mara balale ne a lokaci ɗaya na wannan marhabin na shedan kuma sai zama amfani ga shi wannan ɗan ikon Allah jama'a kun gano wani irin ikon Allah cikin wannan abu shedan yana ganin bari ya cutar bari ya shirin makirci sai ya gama duka sai Allah madaukin sarki ya sa amfani ga ɗan kuma Allah shiryar da mu to shine sai yake cewa ghaira maryama wabniha amma maryam da ɗanta su kaɗai ne Allah madaukin sarki bai sallada shaɗan ya kai masa hari ba sun mai ƙola abi huraira sun mai ƙola abu huraira sannan sahabin hadisin abu huraira sai ya ce wa inni ha bika dalilin haka ko Allah madaukin sarki ne ya ba mu labarin addu'an da mahaifiyar annabi isa mahaifiyar maryam ta ce ina neman tsarinka ya allah ka tsara wannan ɗatawa wa zurriyataha da dukkanin zurriyanta min shaitanir rajim daga zamiya da makirci da farmakin shaitan tsinanne kuna fahimtar wannan Ta jama'a kun ji addu'an da iyaye ya kamata su rika ma 'ya'yansu tsakanin da Allah iyaye na yi tsakanin su rika in Allah madaukin sarki ya karba addu'an ki ko wallahi da ya sai ga Allah madaukin sarki ya tsara danki bi yi ba amma Allah Allah yake kawai ai aure a haihu al'amarin fatan alheri ga ƴaƴan da addu'o'i da zai tsaura su a bisa turba na ƙwarai gaba ɗaya sai ai watsi da wannan kuma jama'a wannan ba daidai bane a gyara don Allah iyaye ku rika tashi mazanku da matanku musamman yanzu mafi yawancin waɗanda ke haihuwa ma matasa ne daga matashi wanda in a da ne yana cin yana noma in da ne yana cin yana Legas yana neman kuɗi ko ya je yana neman kuɗi ko yana kano yana neman kuɗi yanzu duk ga matasan sun zo sun zauna gaba da duk sun yi aure haka ne ko ba haka ba ne kowa ya yi aure ya hayayyafa to kana cikin ƙarfinka da ganiyan kaɗan nan ku to sai ka rika zaunawa kana ma 'ya'yanka addu'a kafin ka haihu ka yi auren kafin ka yi auren ka rika ma 'ya'yan da za ka haifa addu'a Allah ya ɗora maka su a kan turba ta ƙwarai in ɗan ya zo yanzu ka ji wannan ko sai ka rika tara 'ya'yan da safe da yamma kana masu addu'an da annabi Ibrahim yake ma Ismail da Ishaq addan da annabi yake ma Hassan da Husaini kai ma sai ka rika yi ma waɗannan ƴaƴa naka kana musu fatan alkhairi zagi da cin mutunci da tsinuwa da batanci ya fita a bakinka ku gane wannan da ku duk waɗannan abubuwan su bar bakinka to wallahi ƴaƴanka za su yi albarka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari tadda wannan hadisi a littafi na sittin kitabul anbiya littafin da ke bayani akan annabawa badi na 44 babu qaulullahi ta'ala واذكر في الكتاب مريم معليش حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan hadisi abu huraira ya ruwaito Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce ra'a isa ibn maryam rajulan yasriqu annabi isa dan maryam ne ya ga wani mutum yana sata ra'a rajulan yasriqu ya ga mutum ido da ido jama'a yana sata yanzu kun ga wannan hadisin yana karantar da mu wallahi mu zo mutanen kirki kaga abubuwan da mutane suke jama mu ba wakilan Allah bane a kansu naka duk wanda kaga ya kuskure je yi mai nasiha je ka jawo hankalin shi ka faɗakar da shi amma kaga mu koma gefe muna ambatan aibin ƴan mu Allah bai aiko mu yin wannan ba kuma wallahi ba ni muke ba kanmu me yiwa Allah ya taimake ka wannan abin da wane yake kai ba ka yi abin da ya kamata ka gode ma Allah kai ba ka yi shi ko Allah ya jarabce shi yana yi to yi aikin Allah kan shi shine je kai mai nasiha kai ta yi, kai yanzu fa Allah ba ka aiki har Allah madaukin sarki ya tankwaro maka shi ya dawo kan turba ta kwarai ka yi nasara muna fahimtar wannan Allah kai wannan kayan yi nasara amma yana laifi kai ka koma gefe kana zage shi ka sani shi ya mora daɗin laifi kai kuma ka tafi da zunubin lahira ne faru wannan jama'a Allah mazanmu da matanmu malamanmu da ɗalibanmu kowa da kowa mu daina wannan ɗabi'a ɗabi'a ce wanda ko mu yadda muna yi ko kar Allah ma ya sa mu yadda muna yi mun san muna yi a yi haka shi ne koma gefe muna gano kurakuran juna wani bai iya ba wani bai kyauta ba wani bai da mutunci wani kaza duk wannan fa ba daidai ba ne, Allah ba daidai ba ne. ka iya da kanka wallahi ka kalli zunubinka ka kallon zunuban wasu kallon zunubin wani yana hana ka gyara kuskurenka kuna fahimtar wannan kullum sai ka ganin kanka kai wankakke ne kai na kusa da Allah ne kana daga cikin lahi wa safwatul mala wallahi azim jama'a har ina kaunan mutumin da zai ga mun yi kuskure mun yi ba daidai ba ya zo ya tsaya tsayin daka sai mun gyara duk yanda za mu yi furza fushi ni wane ne ce Allah sai an gyara saboda ba daidai ba ne. kuna fahimtar wannan da kyau ko akwai datti da ɗaya a unguwan nan duk sanda lasika ne ko ya ji labari ko ma menene wallahi sai ya zo ya bada haƙƙin nasiha yasa nake gaya mutane ke cewa kun ga wannan Allah madaukin sarki ba zai tozarta bayan shi ba kamar yadda ba zai tozarta shi ba saboda abin da yake bai gaza da da'awar da muke ba wallahi saboda abu ne wanda kaga ana yi duk wannan abin da muke fa ba fa Allah ne ya aiko mu ba inda Allah ne ya aiko mu to muna jiran wahayi yanzu ko an jima ko gobe ko jibi ko wani lokaci a'a gwargwaron abin da aka karanta na wahayi ne aka fahimta ake ganin shi a daidai ake zuwa ake bayyana ma al'umma ko to a matsayinka na ka samu ilimi kana da gogewa a wasu fannoni na rayuwa Allah madaukin sarki ya maka arzikin shekaru in ka ga wani abu sai ka tambihi akwai wanda fa yaro ne karami fa karamin yaro ne kanin kanin kaɗan noziri wallahi zai zo maka tambihin da sai ka amfana in ka ki zaka ji kunya wata rana aka ce Ahmadu dan Hambali ya ga wani yaro yana tafiya a gefen kwata sai ya ce da shi bawan Allah ka tafi a hankali ka kaga mahaifiyanka ta sa maka riga gunun ban sha'awa kar ka yadda ka jima kwatan na riganka za ta ɓaci da waye goye kalle sai ya ce ala ta malam ɓacin riga na da sauki in aka sa sinadarin wanke ta sai ta koma fes amma matsala shine malam kai a hankali idan ka zame ka faɗa naku kwatanta malamai al'umma ne za ta ɓaci kuma ka hallaka har abada mun gano wannan da kyau ku ka hallaka har abada wasu malamai suka ce a'a ba al'imam ashafi ko amar ko abu hanifa ba ne mun gano wannan da kyau ku ɗaya daga cikin manyan malamai ne na garin makka ya ga al’imamun shafi yana ƙarami yana matashi ya gaya mashi haka to shi ne ce a yaro kakka ɓata wannan fasahan da Allah madaukin sarki ya maka wajen loga maza ka tafi madina akwai alimu madina yana can yana karantar da sunnar annabi ka je ke karatu domin wannan hazaka naka in ya tafi kawai a larabci an yi asara shi ne ce to ya zan yi da shi sai rubuta mai takarda ya ba shi guziri ya ce hayya hayya ila malik mun gano wannan da kyau ko ya kama hanya ya tafi alherin ya tabbata ko bai tabbata ba kun gano wannan yanzu cikin mutane miliyoyi ko dubunne da ke garin maka Allah madaukin sarki bai ɗauki kowa cikin su hazikan ciki yi aiki da su ba sewa Allah sai shafi kun gano wannan da kyau ko kuma kalla ta sahabban annabi kowa irin baiwan da yake mai za ga baiwa ce ta daban kuma sai ga wallahi bai wani irin ta ba yanzu ka ɗauko sayyidina abubakar fannin baiwan da Allah ya mashi ko bisa Habbai ba mai irin ta haka umar haka usman haka ali don Allah ɗauki bilal ji baiwan da ake mai bilal akwai wani wanda ake mai irin ta ɗauko abu horera baiwan shi akwai wanda ake mai irin ta ji aisha baiwan da ake mai aisha akwai mai irin ta wallahi idan abu huraira ya ce yana son baiwa irin ta bilal aiki ya same shi kun gano wannan da kyau ku ko bilal ya ce yana son baiwa irin na khalid aiki ya same shi ko khalid ya zo ce yana son baiwa irin na abubakar ne siddiq aiki ya same shi kowa da irin daraja da martaba da ɗaukakan da Allah ya mishi to shi yasa jama'a duk wanda ya ji ba daidai ba duk wanda ya ji kuskure ba fa ra'ayi da son zuciya ba yi ƙoƙarin yin tambihi domin addinin nan amana ne kuma addinin nan addinin Allah ne in an gyara ka samu lada kakai ƙoƙarin addini da saƙon annabi ya ɓaci amma mu riƙa ba junan mu uzuri wallahi mu riƙa ba junan mu uzuri a yanayin da suka samu kansa ciki mai yiwa da za a ɗauke ka kai ka wannan yanayin ka san mutane ɗauka suke yi wai kawai muna zama ne a masallaci mu ta salati ka muna magana kawai ana mana kabbara mutane na jin daɗin karatu in wannan ne sai kowa ya yi amma ƙalubalen da ke cikin wannan mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki yawa da shi in na gaya maka za ka sha mamaki ta in wani ne wallahi al'adun ta yi garin nan ba zai iya ba yanzu jiya ya ni fita ne zan je yi karatu awa ɗaya tsakanin magariba da isha'i amma fa ni sai sha biyu na da gida ba kun gano wannan da kyau ku menene na fita da shirin wannan eh kana zaune kawai sai ka ji ss sun kira ka sai dai Allah ya kwace ka sai ka ji 'yan sanda sun kira ka sai ka ji wani shugaba ya kira ka kuma duk wanda ka je sai ga tuhuma ne mun gano wannan da ke ku kana ganin a ah, to ina da hikimomin da zan fita malam kana zuwa kan wata hikiman ku sai dai Allah madaukin sarki ya kwace ka amma ba hikiman ka ba kana ma fara bayanin hikiman sai su ga dalilin kama kama ya tabbata yasa wallahi alazim aikin aiki ina son duk wanda zai fara neman ilimi ba ma karantarwa ba don Allah ya karanta littafin manufata ta Bakar abubakar ka je karanta ka ji irin gwaggwar maya da irin yadda ake haƙuri da jama'a kuma da irin yadda in ka gano ba daidai ba na mutane ko wallahi kokari ko ta halin kaka sai ka ɗaura su akan daidai Allah ya tsare mana imanin to ga dai barawo an kama shi Jumudu, wa kama wannan barawo annabi Isa wahayi ake mashi fa <laughs> jakada ne na mai duka farawo ya kama kun gano wannan da kyau ku qala sai barawon da ya ce qala lahu sai annabi Isa ya ce mashi asarakata yanzu bawan Allah sata kake yi eh tsakaninka da Allah yanzu bawan Allah sata kake yi qala kalla wallahi sai ce wallahi ni ban yi za ka iya ganin mutum ya laifi karar ya ka kira shi wani ka yi laifi sai ce maka ne shi wala bai ba kai ka ce kai laifin in danka ka ce ba ka yi ba ko ɗanka ne a gida in ka kira shi zo nan me ka kai ka ce bai yi ba to ba duka za ka yi ba sai ka kira shi ka ce zo in ce kayi kaza ka ce baka yi ba Ba ka da hankali sai ka nuna mashi ƙarya haramun da illarta dan daga ran da yi ƙarya ɗaya ta tashi ko to ka riga ka sa shakka cikin al'amarin ka'idan mutane duka sai kai mai fada ka nuna mai martaban fadan gaskiya sai ka ce ga min gaskiya sai ce gaskiya yayi sai ka ce to ka gaskiya nan da ka faɗa to ta kwace ka daga ukuban da na shirya maka tashi ka je Allah ya maka albarka gobe da jibi da gata in yi laifin ma baka gani ba ka kira ka ce zo nan ina zuwa sai fara gaya maka dan yana da yaƙinin zai fuskanci adalci a wajenka kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai a waye gari na farko ka koya mai gaskiya ka haɗa shi da jin tsoron Allah ba kai ba in ya girma a haka sai ya zama faida ɓoye na tsoron Allah amma in misali ka nuna mai tsoronka da tsoron barazananka da makirci irin naka in ya koma bayan masallacin nan da idan ka zai ganin shi ba zai abin da yake so ba ba haka yake yi ba annabi isa ce kai sata ba Allah shi shi wallahi bai yi ba sai ce allazi la ilaha illa huwa kuma ina maka rantsuwa ni ban yi sata ba da Allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi qala isa sai annabi isa ya ce amantu billah na yi imani da Allah wa kazzabtu aini kuma na karyata ido na mana idan sun ga sata karara to imanin isa ya karyata idan cin da karin da ka ce baka yi baje ka ko ba komai yanzu wannan zai ji kunya ko ba zai ji ba to amma yanzu wannan hadisi da ke ɗauke da wannan bayani na annabi isa za mu dauke shi alal itlaki kowa ya aiki da shi yanzu ɗan sanda zai yi aiki da wannan hadisin mun gano wannan da kyau da Allah dan sanda ya kama barawo barawo ya ce amantu billah la ilaha illa huwa ma saraqtu dan sanda ya yadda <laughs> da Allah don Allah ku duba jama'a hali hali ne yayi eh to ba Najeriya ba wannan hadisin ko amma zai aiki a wasu wajejen ai ina ba mun gano wannan da kyau har dan sanda ma zai yi aiki da shi ga wanda ba mai laifi ba ko na fahimta akwai mutumin da zai laifi ko wallahi ya ji kunya yayi kar ka matse shi ka tirsasa shi sai yansa laifin kar ka matse shi mutum ya san bai kyauta ba kai ta damun shi da magana da habaici da zagi da kaza in ya futsa ne ko shikenan ba kai nasara ba zai hallaka kai kuma nasaran da kake son ya gyaru kai ko baka samu komai bayan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa wani yayi ba daidai ba ko ya tabbata ba daidai ba dan uwanka ne dan uwanka ne musulmi kira shi ka nuna mai abu kaza ba daidai ba ne walla ko baka kira shi ba ya gane abin da ya ba daidai ba ne ko walla dan uwanka ne ka ɗauka rashin wannan ƙwaya ɗaya ko to faɗin addini ne to shi sai gane muhimmancin ɗan uwanka shi sa mu annabi ya bar mu ne cewa mu haɗu kan mu rabu to kuma abin da ke raba al'umma shine leƙe-leƙen gano laifin al'umma kuma da kowa zai haƙura ya kalli laifin shi shi kaɗai ku wallahi da bai samu matsala ba ni in kalli laifin da nake na wani kaɗai a to zan ce ba na yi ni kai ba ka yi ni kalli dai wannan ne ƙarar annabi ne ya kama shi ce bai ba kenan yanzu kai ɗan banga an ka fahimci wannan hadisin da kyau za a kawo mai laifi zai iya maka rantsuwan duniyan nan bai yi laifin ba to sai kai amfani da hikimomi irin naku da goge wanda kuke da shi wajen mu'amala da masu laifi irin wannan ka iya gano laifin ba lallai sai ta duka ba da aka wanda za a gama dukan shi tsaf sai a waye gari kuma bai yi laifin ba kuma dai ƙarshe za ka biya shi diyan dukan da kai mai ne ko ko sai dai a ƙare a mai barazana a sake shi ko a bashi shi haƙuri zai je na Allah ya sani kuma sai Allah ya saka mai kun gane wannan da kyau amma zai ɗibi wani abu jikinku ‘yan banga ya biya shi Allah a hawa su yakin Allah kuka yi kuma sai dai a biya shi a wata taska kuna fahimtar wannan da kyau ku amma hikima za ku sa wajen waɗannan abubuwan saboda aikin da kuke kaga annabi isa ma ɗaya daga cikin ku ne ai tun daga shi ma ya kama ɓarawo ai kun gane wannan da kyau ku saboda aikin banga ba karamin aiki ba ne kuna fahimta to amma kalli yadda kuma aikin banga yanzu ya fada cikin ne cikin hadari a je gari a samu yan banga duk a kashe yanzu barawo ya fi kowa yanci a najeriya ya shigo gari ya buɗe wuta ya kwace kuɗin kowa ya tsere duk wanda kuma kai da mai kuɗin da mara kuɗin kai har masallaci ma a je a kama aini a kashe liman a kashe mamu a ƙona a gaba kai jama'a wannan yanayi Allah ya kyauta wallahi Allah ba zai bar wannan abun ba saboda an tsokana Allah tsokana mai yawa kuna gane wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko matan aure ne a gida fa wallahi in miji zo tambaye ki me kaza ki ga mai gaskiya amma wai ke mai wayo ke mai dubara wai bari ki tsara shi ki ƙarya wallahi ki kashe kai daga ran da ya gane ƙarya kike ko to duk sanda kika faɗa gaskiya zai koma yana tuhuman gaskiyan ita ma ƙarya ce Allah shi kyauta akhrajahu bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya da shi a littafi na 60 kitab al-anbiya babi na 48 babun wazkur fil kitab maryam mala yace babu min fada'il ibrahim khalil sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babu je mana bayani dangane da falalolin annabin Allah annabi Ibrahim mun gano annabi Ibrahim na da falala ba na wasa ba kai da jin mataken kai kasan yana da falala annabin Allah annabi Ibrahim حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي abu huraira ne ya ruwaito cewa manzon Allah ya ce ihtatana ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya yi kaciya jama'a baro kalla daga nan ko karatunmu daga wannan makon so nake mara kallon abubuwan da kallo na basira in ka yi laifi ko ko kana kan kuskure ko ba lallai Allah madaukakin sarki an karar da kai laifi ne yanzu ba ko kana kan kuskure yanzu tun da Allah ya yi annabi Ibrahim ya san annabi Ibrahim bai da kaciya ya sani amma bai taɓa ce mai kaciyan ba sai da ya shekara tamanin sannan aka ce ya je ya yi shayi kuna fahimtar wannan a lokaci akwai wasu al'amura na da'awa masu mahimmanci fa wanda da an tsaya maganan kaciyan nan ƙarshen da kuma da'awan wata shubuha za ta shiga kuna fahimtar wannan shi yasa duk wanda yake waje ko yake gefe game da harkan da'awa ko Allah ya rika bada uzuri a kanta za ka ganin to ai kaza yana da muhimmanci Karshen ta da'iyan yana kallon wannan kazan san da ya tinkare shi kuma to duk da awon ma ƙarshen ta za ta faɗi bari buga muku misali da mala albani mala albani shekara nawa yana karantarwa a muciya masallacin shi ake girma masallacin eh don Allah masallacin albani duka biyun sun kai girma masallacin da aka hada su amma da awon ta kai inda ta kai ko ba ta kai ba eh yanzu da ya zo yin hawa a nan darul hadis yau shekara nawa da gina darul hadis duka ginawa da tarewa duka shekara nawa Hall din da aka yi ya fi nan girma ne mun gano wani da kyau ya fi nan girma ne bai bi shi ba amma kalli yadda Allah madaukin sarki ya cire da'awa yau sanda yake wancan fafutukan da'awan da'awan ta gama duniya a muciya kafin ya zai wannan yan tsirarin shekaru a ƙarshen rayuwar shi inda a ce ya tsaya ko da tsiya ko da arziki sai waɗannan abubuwan da ya yi yanzu a gaskiya ko Allah da da'awan ba da je ko ina ba zai je fafatakan nemo kuɗi wannan ya shigaltar da shi yin da'awan ma ba zai samu ba to komi kana yi ne gwargwadon abin da Allah ya hore ma kai ƙarshen ta akwai abin da kake tafafa da kanka cikin rubutun Allah a lauhul mahfuz ba kai Allah ya zaba ka yi ba duk za gama bilin bituwanka wallahi ka bari ba za ka yi ba kuna gano wannan to shi za ku rika fahimta masu da'awa duk abin da suka zo suka yi ko wallahi ku ba su shawara sannan ku ɗauka ba ganganci ba ne yanzu ga annabi ibrahim yanzu daga nan wajen sai gane kai ko wata hikima in yana karami sai allah kin sa mahaifin shi tunani ya mai kace ba an zauna lafiya ba to su gaba ɗaya ba sa kaciyan to ya girma bai da kaciya sam ko bari ku ji abin da masu binciken ilimin kimiyya suka ce suka ce mutumin da ke da kaciya yana da sauƙin haɗarin kamuwa da ƙanjamau sama da wanda bai da kaciyar. akwai wanda ya taɓa jin wannan magana eh ku ne ma'aikatan asibitin mahmud yi mana bayani iyakan wannan da na na gode allah ya ma albarka to ka ban ji wannan ba da sauran cututtuka irin wannan da ake kamuwa da su yayin jima'i ko wasu abubuwa ko me kaciya na samun sauƙin kamuwa da su ba wani kamuwa ba fa dan ka je ga wani ƙato ya mimmike kanjamo za ta kashe shi ka duba gan shi da kaciya ka ce to ya aka yi haka cewa aka yi yana samun sauki in wani zai kamu a kwana biyu ne shi kila sai a kwana hudu yanzu wannan ba alherin musulunci ba ne wannan ba ilimin musulunci ba ne ya gano wannan Allah ya tsare mana imanin to shine sai ce wa huwa ibnu 80 sana lokacin annabi ibrahim yana ɗan shekara tamanin bilkaddu kuma ya yi ita wannan kaciya ne bilkaddum kaddum ɗin na malacin ƙaryatun bisham wani gari ne a garin sham ausaniyatun bisurati ko kuma wasu ke cewa ba a sham ne garin yake ba wasu kuma suka ce wannan kaddum ɗin ma'anan shi shine gatari mun gano wannan da kyau ku ruwan gatari ya ɗauka ya kama loɓan kacin ya datse da shi Allah ne ya ce mashi je kuma don Allah kalli tsoho ɗan shekara tamanin amma Allah madaukin sarki bai ga tsufan zai asarin jini zai kaza bai ce mai kuma je yasa don Allah duk mutumin da yake da sarari in Allah maɗaukin sarki ya ce yi man ɗa'a dini kaza Yi haƙuri da duk yanayin da ka samu kanka kama Allah wallahi akwai alheri a ciki kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin wannan hadisi an kharajahu Hul bukhari al-imam al-bukhari tadda shi a littafi na 60 kitab al-anbiya babi na takwas babu qaulullahi ta'ala wattakhadha Allahu ibrahima khalila حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce na'anu a haƙo bi shakki min ibrahim ya ce in ma shakka za a yi to ni na fi kowa yin shakka ba ma ibrahim ba in ma shakka ne kuna fahimtar wannan yanzu don allah annabi ba nan yana ƙoƙarin kara martaba da daraja annabi ibrahim ba ne domin wani zai je karanta alkur'ani ya ji annabi ibrahim ya ce rabbi arini anzur ilayka allah ya ce menene ah, rabbi arini kaifa tuhiyil mauta Allah ya ce awalam tu'min wai baka yi imani bane Ibrahim kun gane wannan wani ce to ka gani annabi Ibrahim ma yana da shakka to shine annabi yake kokarin kora wannan jama'a in ka ga malami dan uwanka yayi ba daidai ba ko wallahi ba yaɗa za ka je kana yi ba yi kokari ka gyara jiya nake wa mata nasiha nake cewa duk wacce ko duk wanda yake malami ne ko yake sha'awar malanta ba sai ka rusa wani kake zama malami ba mun gano wannan da kyau ku Allah ba sai ka yaka ba ta hanyar kara wani da bayyana darajojin shi mako to wannan na kara promoting malantan ka ba ina ga ba gaskiya yanzu duk wanda yake kaunar malam Jafar da su malam Albani jama'a yana kaunar mu ko bai kaunar mu saboda jin yabo na bayyana bakin mu tun suna rayu to sanda kake kokarin bari ka sa diga ka sara ka rusa awon wani ko ai dole ka sara sai kai ne ka daga ko to bayan nan da kai da diga kuma yana koma yana rusa naka sai a waye gari nashin kila ginin dutse ne Allah bai nufi rushe ba kai kuma naka ginin laka kisa kar karka yadda kai kuskure ga da'awan da ake ma Allah kuna fahimtar wannan yanzu annabi yana kokarin kare da'awan annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim din nan ya mutu ɗaruruwan shekaru amma da Allah ya wazan da abbatan shi fa da yi ma Allah aiki to sai gashi a Qur'ani Allah ya faɗa yace mu ne ma in shakka za a ce za mu iz qala yayin da Ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhi al-mauta ya ce ya Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu qala awalam tu'min Allah ya ce Ibrahim baka yadda ne. qala bala ya ce a na yadda walakin li inna qalbi ina son gani ne dan na ta ƙara natsuwa kuna fahimtar wannan to in ma shakka zaka ce annabi ya kare shi wa yad'umu Allahu lutan wa yarhamu lutan Allah madaukin sarki ya ji kan annabi Lot qad kana ya'wi ila rukunin shadidin wallahi shine wanda ya jingina ya dogara ga rukuni wanda ya bi kowanne ƙarfi ina fatan mun gano wannan da kyau ku za mu mamaki lokacin da waɗannan fasikai suka kawo ma bakin annabi Lut hari shine yake wannan kukan kun gano wannan da kyau ko yace law anna li bikum quwwa da a ci ina da ƙarfin da zan babbige Au awi ila rukunin shadid da ina da wasu dangi ko wasu dakakkun ɗalibai ko wasu waɗanda za su tara ma da'awata ya ce wallahi da nema ga mu to shine sai annabi yake cewa laqad kana awi ila rukunin shadid ma ma'ana haza annabin Allah annabi Lut da yake aikin Allah yake yi Allah shi ke jingina kan rukuni babba kaga mutane wa cewa ko wasu alhazan birni sun dafa ba da awon ka rabu da su Sallawa ala rabu da su duk ƙarya suke yi kai dai kana tama ma ra'ayoyinsu kuna fahimtar wannan ka zo da wani abin da ya saba manufansu ka ga yadda za ku kame ka ji ɗaya bayan wannan a lokacin da kake ganin suwana suwana suwana za su tsaya mako wata guguwar sai Allah ya tada ta don ka gane da su da kai duka yanin gizo-gizo ne amma inda awar Allah kake ko dogara ga Allah Allah madaukin sarki ka tabbatar shi zai ma komi Allah sai ka sha mamaki zai maka duka Allah al'azim zai maka yanzu da awon waɗannan malaman da ake biya ke karkashewa don Allah suna da wani bakin na hukuma ne su ne suke masu duk waɗannan abubuwan amma kalli yadda Allah ke ta da da'awa musamman da'awan ahalus suna da ba ta da gata ba wata gwamnati ta ciki ko ta waje wanda ma take taimaka mata hasali ma in an gane cewa ko wani mai kuɗi ya taɓa taimaka maka a ƙasan waje to kai wannan alama ne daga cikin alamun ka zama abin zargi kai dan ta'adda ne amma jin da Allah ke ta haɓaka da da'awar amma waɗanda suke samun gudunmuwan kuma ga sunan kullum yanzu fa an waye gari fastoci a ƙasar nan jiragen sama suke hawa kowa ya san wannan ne malamai kuwa in aka yi kuskure wani malami ya samu kyautan wata mota ya hau to musulmi in suka fara la'antan shi sai ya gwammace dama bai fara malanta ba haka ne ko ba haka bane amma tare da haka ka je kudancin ƙasar nan ka ga yadda ake ambaliyar shiga musulunci yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma abin mamaki sai Allah ya ta riƙe su a musuluncin a lokacin da suke neman gudunmawan da za su yi masallaci ko su yi makaranta ko su haɓaka da'awan a can masu kuɗin ma'anan sun yi aikawa da kuɗin mun gane suna tariya a nan suna gina abin da wallahi sabon Allah suke yi amma za su gani in sabon Allah ne ai za a mutu za a je lahira za a gani hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a duk abin da suke in a fassara masa shi za su ga a zahiri abin arziki ne amma wallahi ana bude masa badin za su gane wannan zai iya zama sanadiyar shigan su wuta ma malamai ƙarya suke musu yanzu ma da shehu nama nan na kofan doka yana asaba yana ninja delta can yake ta fafutuka ya ce wallahi malam sai mu je mu wa'azi dagaci ko mai unguwa ko hakimin gari da jama'a shi gaba da sai su musulunta abin da suke nema a wajen musulmi kwaya ɗaya ne tak za su ba da fili don Allah a taimaka a yi masa ajin islamiyya ko kwaya biyu ne inda za a iya karantar da su sarkin zai rika zuwa da matan shi da matan talakawan shi da yaransu da 'yan mata da samari da kowa a ji a taimaka a masu amma wallahi al'adun ba samun taimakon taro daga arewacin ƙasar nan zai su wancan aikin da yawa ba su yadda su taimake su ba shakka ma ake game da abin da suke yi jama wannan menene shi gano ne sai a waye gari barazana ya barazana kai akwai sarkin da yake gaya min babban sarki ne irin sarkin zazzaufa ya musulunta mutane suka matsa mai da barazana iri-iri ya ce wallahi mala ya koma ruwa na ce me ya faru ya ce to wallahi da bakin na wani sarki a arewa da za su iya zuwa suna nuna fa suna tare da shi suna nuna mutanen shi su haƙura su bai shi ɗan uwansu ne kun gano wannan a ce manyan sarakunan nan za zaje su zauna da manyan garin su zauna su abinci da su su jawo hankalin su gayyace su fadunan su kun gano wannan da kyau ku? su ga yadda suke zama da ƴan uwansa a nan arewa lafiya lau Allah za su bar shi a musuluncin shi wannan kuma zai sa yi ƙoƙarin abin da baka mamaki to amma ni ba sa abin da ke damunsa ba in ka so ka ce tsoro ne kuma wallahi tsoron ne in ka so ka ce ba tsoro ba ne sakaci ne kuma wallahi sakacin ne in ka so ka ce rashin ɗaukan abu da mahimmanci ne duk zai ɗauka duk abin da kai kokarin dannawa a wajen ko layin muhallin shi ne Kuna fahimtar wannan da kyau to Allah ya sa dai mu haɗu mu duka dai mu tattaru mu gyara to kaga in kana da awa ko dauka kana jinginar da rukuni shadid sai ce walau la fi sijin annabi ya ce da ni na zauna gidan yare ko la sa yusuf tsawon zaman da yusuf yayi la ajabtu da'i yace wallahi wanda ya zo ɗin nan tun kiran farko zan ansa ka san an turo an ce a zo a zo da yusuf ko ya ce irje ila rabbika fas'alhu ma balin niswatin lati qatta'na aydiyahun ko ma ka gaya mashi matan nan da suka yi yanke hannuwansu menene labarin su nike da gaskiya ko su annabi ya ce in shi ne fitowa zai yi ayi binciken yana waje mun gano wannan da kyau ko <laughs> kaga annabi yana yaban yan uwan shi masu da'awa wani zai iya ganin waɗannan abubuwan da suka yi raki ne gajen haƙuri ne rashin iya da'awa ne rashin gogewa ne a'a yabo ne kisa kai da kake da'awa ko karka kushe da da'awan wani ya daita sa mata albarka ƙoƙarin haɓaka ta sai Allah ya haɓaka naka kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na sittin kitabul anbiya babi na sha ɗaya babu ƙaunihi ta ƙaunihi azza wa jalla wa nabbi'uhum an zaifi ibrahim ka san cikin sayyid bukhari akwai kitabun tafsir ko littafin da ke bayani akan tafsiri to duk anan ne sai ka je ga tafsiri na salaf shi yasa shi sayyid bukhari shakun dumni shi yasa da yake babban littafi ne da shi da sayyid muslim sun tara komai to sai wasu ɗalibai almajiran musulunci sai suka roƙi da Allah al'imamul maƙadisi ya zaɓo masa hadisai na ahakam kaɗai ya tara masa waje ɗaya shi ne sai tara hadisan ahakam ba duka ba fa taƙaitattu shi ne sai sanya mashi umdatul ahakam kenan dan ka yi umdatul ahakam kai malami ne kuna fahimtar wannan da ke ku ka dai fara kana koyon yadda za ka yi tsarki ka yi sallah Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu jama'ar annabi anan za mu saurara sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum